Laraba ɗaya ga watan Yuni na shekara ta ishirin kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. Wani haɗin gwiwar ƙungiyoyin ƙwadagon ma'aikata na ƙasar Nijar goma sha biyu ya fitar da wata sanarwar jan hankali hukumomi kan tsara zaɓuka na gari don kiyaye sharuɗin demokuraɗiyya. Za ku yi jagoran gamayar ƙungiyoyin a cikin labarun. Al'ummar kwamitin Arlit na kokawa da rashin samun ingantattun magunguna a gidajen asibiti. Ko me yayi zahi haka? Cikakkun bayyane a cikin labarun. rahoton namu na musamman zai ku ji yadda guraren birnin yamai da ke makwabtaka da tsohon geben guntiye na ke fama da ambaliyar ruwa masu mu barkan mu da sake saduwa shugabannin gungun jason sahel sun yi ba da kokarin da aka yi wajen yaƙi da ta'addanci a yankin sahel sun kuma ƙara yaba ma waɗanda al'amarin ya shafa cewa da sojoji da kuma fararen fulla wanda har yau suke cikin al'amuran na tashin hankali da ke wakana a yankin na sahel in ji sakamakon babban zaman taron da yau wakana ji a mauritaniya shugabannin je singh sahel sun bayyana cewar za a yi bincike kan zargin da ake ma jami'an tsaro na cin zarafin 'yan farar fulla in kuma zargin ya tabbata to za a ɗauki ƙwararrun matakan da suka dace. Wani haɗin gwiwar ƙungiyoyin ƙwarigon ma'aikata na ƙasar Nijar goma sha biyu ya ja hankalin hukumomi na su iya ƙoƙarinsu don tsara zaɓuka na gari domin samun mafita mai inganci da kuma tabbatar da sharuɗin dimokuraɗiyya. Wannan furcin sun yi shi ne a cikin wata sanarwar da suka fitar a ranar 28 ga watan Yuni da ta gabata. Muhammad Zaman Allah magatakarda haɗaɗɗiyar gamayyar ƙungiyoyin na ƙasar Nijar kuma shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin goma sha biyu ya ma Musa Hassan ƙarin bayani ta waya. Kamar yadda kuka sani muna cikin wani yanayi mai tsanani inda zaɓuɓɓuka za su gudana a ƙarshen wannan shekara a nan Nijar. kina abu ne mai muhimmanci mu ja hankalin magabata su yi duka abin da ya kamata domin kwanciyar hankali ta tabbata a cikin ƙasar nan. A bisa wannan ne muka mika kira ga saura a samar da hanyoyi da za a yi zaɓe mai cike da adalci da zai samar da haɗin kai mai karɓuwa. Yau da watanni al'ummar gundumar Arlita na kokawa da rashin sa magunguna ingantattu a cikin asibitocinsu. Halin da gamayar kungiyoyin fararen fulla na yankin ya Allah waje da shi a cikin wata sanarwa ta hanyar kafofin sadarwa a ranar 27 ga watan na shekara 2020. Komi sanarwar ta kumsa ga dai Al-Mustafa Al-Hassan, shugaban gamayar kungiyoyin fararen fulla na Arlita a cikin firar su da tannan Fudai Ahmed ta waya. abin da ta kunsa duka abin da ya shahi inda mutane ke shan magani da yadda ake karɓar su gidan magunguna cikin jita-jita watakila kun ji kominak za ta rihewa to tun da kominak take za ta rihewa sai tabbar eh, saiwa magunguna ta rage dai abubuwan da take duka ta rage su wannan kuma hali ne wanda yake lalle ya kai mu mutanen garin fushi sarai kuma akwai abin da ake ce ma district sanitar to nan kuma wa'ancan likitocin suna taimakon su don saboda su kiyaye lahiyar mutane amma duk wannan mutane ne abin da suke gani ga likita wannan district sanitar wannan bisa gamsu ba to su ne masudin wannan sanarwa da muka fito don saboda cewar ya kamata a diba harkokin nan gidajen shan magani na arbit menene ya kamata a yi saboda wannan society yanzu kwarar mutane suke yi daga yanzu ɗaliban jihar agadas da ke neman digirin ƙwararren ma'aikaci ba sai sun tafi birnin yamai ba wajen gudanar da jarabawarsu ta ƙarshen karatu don inganta diploma cewa da sutenansa an buɗa musu cibiya ta musamman saboda wannan kamar yadda saidu abdulkarim darakta general a ofishin ƙasa da ke kula da jarabawa ya shaida ma musa mamman BTS Jarabawar BTS Data ana shirya ta tun shekarar 2003 kuma a Yamai ne har zuwa shekarar 2013. A shekarar 2013 an kafa cibiyar jarabawar a Maradi, sannan a shekarar 2017 an kafa cibiyoyi biyu, ɗaya a Zandar, ɗaya a Tawa. Tun wannan lokaci har yau duk waɗanda ke iya samun jarabawar sai sun gabatar da aikinsu na neman ƙwarewa ko kuma bincike wato memoir a Yamai. Amma tala la'akari da wahalhalun da masu jarabawar ke fuskanta wajen zuwa Yamai ko wani lokaci ofishin kula da wannan sharabawar ya ɗauki matakin ganin cewa masu sharabawar sun tsaya a yankunan su an samar da masu kula da jarabawar kuma za su gabatar da ayyukansu ne na bincike a jami'o'i na jihohi daga yanzu za a yi sutenance a cibiyoyin yamai maradi tawa zandar da kuma agadez domin fuskantar al'amuran canjin yanayi na zaizayar ƙasa da kuma bunƙasa amfanin gona ya samu noman ƙasar Nijar yin amfani da takin zamani. a cewar dr sabi muhammadu jami'in ma'aikatar da ke bincike kan al'amuran noma a ƙasar niger inaran yin amfani da takin ya danganta da shuka saɓanin ƙasa ko kuma gonar da ake noma a kai dai ƙarin bayanin da ya ma salamatu kadiri Manoma suna amfani da takin zamani domin sun san cewa takin zamani abinci ne ga shuka, shuka na cin abinci ita ma tana cin taki. Abubuwan gina jiki da ke cikin takin zamani suna narke su, suna samun sinadarin phosphor abinsu cikin taki. Akwai takin zamani iri-iri, akwai abin da ake kira taki mai sauki, akwai haɗaɗɗen taki. Taki mai sauki shine wanda ya kumshe abu guda, yayin da haɗaɗɗen taki ya kumshe abubuwa da dama. Yanzu babu wani taki musamman ga wata ƙasa. babu amma akwai taken musamman ga itatuwa domin akwai itatuwa da ke buƙatar sinadaran potassium da yawa akwai itatuwa da suke buƙatar sinadaran azote da yawa da itatuwan da ba su buƙatar azote amma ba mai yawa ba. An fa bai an tuka fa an garin kantite. Yau ranar ɗaya ga watan Julai rana ce da aka keɓe a faɗin duniya a matsayin ranar tunawa da waƙar rege da ta soma a Kingston a shekarar wato a ƙasar Jamaica. a ƙasar nijar black miller mawaƙi sannan kuma mai shawar irin wannan waƙoƙin na rege tun shekara ta shida ya bayyana cewar rege ya samo ci gaba sannan kuma jama'a suna shawar shi ga dai ƙarin bayanin da ya ma jallo kenda Al'umma na da inci amma ba a ba ta inci ba, dole a yi maganar inci. Yin tir da Allah waddai wayar da kan jama'a, faɗin abin da bai kamata ba, tare da kawo hasi ga waɗanda suka sake hanya. Ina ganin wannan ma wata manufa ce ta kiɗan rege. A zahiri ina ganin ta samu ci gaba mai kyau sosai, domin ba su da yawa waɗanda suka fara. Su Gyafu su Adams Junior, mu kuma muka zo daga baya, kamar Saidu Konate da Yoni Mamudu. Hakika kiɗa ne da tsafi da matasa ke yabo sosai musamman idan kuka iya zaɓar abin da za ku yi waka a kai kuma kuka iya tura sako zuwa ga al'umma yanci a rubuce almara ce kawai dole a yi maganar bada inci Ministan kiwon lahiyar ƙasar Nijar ya bayyana cewar a jiya 30 ga watan Yuni shekara 2020 a cikin mutane 39 da aka maguji ba a samu ko da mutum ɗaya ba mai ɗauke da cutar coronavirus. Haka zalika babu ɗan malati ko ɗaya da ya rasu a cikin waɗanda ake ma magani. A ranar ɗaya ga watan Yuni na shekara ta 2020 a cewar hukumomin kiwon lahiya a jimilce mutum dubu da saba'in da biyar ne ke ɗauke da cutar ta COVID-19 cikin mutane dubu bakwai da dari biyu da talatin da ɗaya da aka magujin cutar. A halin yanzu 'yan malati sittin da biyar ke jiya dari tara da arba'in da uku sun warke. Sittin da bakwai sun rasu in ji sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lahiyar ƙasar Nijar. A cikin tsarin shirye-shiryen na Studio Kalangu kan soyayyar yara a ƙasar niger yau za mu sauraron shaidar Saratu Salisu mai shekaru goma sha takwas kuma take zaune a birnin Yamai. Rahoton da Ruka Abdulrahman ta haɗa mana. Saratu Salisu lab shekara ta goma sha takwas. Na fara da shekara goma sha biyar. Farkon soyayya dai ya nuna ni yana suna kwarai sosai. ya dai har ya rasa ƙaƙa zai yi cikin zuciyar shi ya ga zama ba ya iya yi mishi yanzu ya iske ya bayyana abin da ke cikin ran shi wanda soyayya wata abu ce wadda idan ka ce ka barta ta iya iya maka illa cikin zuciyarka na dai nuna mishi Allah ya tabbatar mana da alheri dama ita soyayya idan ta kasance tana samun kula ba ta da wata matsala so ina so dai a ce konan da shekara 20 tunda yanzu ta kasance karatu kake yi wani idan ya barka kayi karatu wani ba zai baka kai karatu ba matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu ina kwana Ladauda, na lura kana cikin fara barka malam musiyo kana lafiya ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa buhu biyu na lemun tsami buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa To alaji ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba Alhaji, ina ka samu wanga labarin. To, to, me kake nufi? Alhaji, saurara ni sosai, wa'anga kayan basawar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini menene waɗannan matakai? Ana Dauda, masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe ƙwayoyi. Idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu. Ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane. A kaucewa taɓa idanu, hanci da baki. A kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai. Idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba. A dafa abinci ya na sosai kamun a ci shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an kare Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A birnin Yamai wurare da dama musamman ma waɗanda ke cikin geben guntuyena wani tsohon gulbi na fama da ambaliyar ruwa watanni sha biyu cikin shekara. wannan al'amarin ya biyo bayan hawa-hawan da ruwan kogin ke yi wanda kuma ke iya zama hatsari ga waɗanda ke makwabtaka da guraren kamar yadda alhassan na haɗo halidu ƙwararre kan al'amuran ruwan ƙasa da na filaye a jami'ar birnin jofu birnin yamai ya shaida ma nafisatu adam sirfu A Yamai idan aka ce ambaliyar ruwa sai a dubi ruwan sama kawai ko bacewar kogin isa alhali akwai nau'in ambaliyar ruwa na uku da ke da nasaba da hauwar shimfiɗar ruwan ƙarƙashin ƙasa kenan ruwa da ke fitowa tare da janyo ambaliyar ruwa a saman ƙasa nan za ku samu gidaje da ke cika da kuma gidajen da ke cikin gini da ke cika da filaye da ke cika bayan haka akwai hanyoyi da ke kacewa. Mike dalilin hawawar ruwan shimfiɗar ƙarƙashin ƙasa da kuke magana a kai. A nan yanzu ina aikin tantance fasalin abin da ke faruwa wato ina hada hanyoyi da dama a fannin. Kenan nan mun lura cewa a ƙasa da mita goma na farko akwai wata shimfiɗar laka da ke hana ruwa wucewa domin su je ƙasa kwarai. Lamarin da ke zama bisa la'akari da halin ƙasa wata ambaliya a saman ƙasa. Kwaran guntiye na akwai wurare da dama da ruwa ke kasancewa a tsawon shekara. Kenan wata goma sha biyu bisa wata goma sha biyu kamar Sunisi, Dar Salaam, Bobiol, fulan kwara da sauransu akwai ina da kuke da fasalin ruwa haka kenan kuna da shara dauda a fili domin bunƙasa da yawaitar cututtuka da ake iya ɗauka ba haka kuma kuna da kuma haɗuwar shimfiɗar ruwa da salanga da ke taimaka wajen gurɓacewar ruwan ƙarƙashin ƙasa. Baya unguwannin da kuka zana ko akwai wasu unguwanni da ke cikin wannan haɗari? Haka ne sosai na abin da muke nan muna yi shine na tsara taswirar shimfiɗar ruwan ruwan ƙarƙashin ƙasa wata taswirar da ke sake fasalta matsayin shimfiɗar ruwan ƙarƙashin ƙasa a wurin ba haka kuma muna da mnt wato nau'in fasalin kimiyya na wurin bisa la'akari da shimfiɗar ƙasa muna a'aza mnt da taswirar shimfiɗar ruwan ƙarƙashin ƙasa ta yamai ta haka za mu iya hasashen makomar wuraren da za su fuskanci ambaliya Sektor Me ya kamata a yi domin a tunkari wannan matsala da gaskiya? Ni ina ganin ayyuka ne kamar abin da muke nan muna yi bayan komi ayyuka ne na bincike domin za mu yi ayyukanmu za mu gabatar da ayyukanmu ga magabata idan suka amince da aiwatar da su ina muna ganin wata rana za mu zo ƙarshen wannan matsala. Nan dai muka zo karshen labaran na sashen Hausa a mahuta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.